Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. to shugaban majalisar ɗinkin duniya ya kira da gaggauta tsagaita wuta a gaza wanda ya ce tana zama taimakon makabarta ga ƙananan yaran falastina a kowace rana shugabannin sojin mali sun yi watsi da zargin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa sojojinta da sojojin hayar rasha sun kashe fararen hula arba'in a wasu harar uku da suka kai a kuma za a ji cewa hukumar agaji sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa ya kashe mutane a akalla talatin da rabar dabbai da mahallansa a kenya da somalia kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da kisan wasu mutane biyar tana da kona wasu kayayyaki a raba to ko me masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke cewa dangane da matsalar tsaro a wasu yankunan najeriya wata al'umma a kowace ƙasa ta duniya suke da babban rawar da suke takawa amma sai fa hukuma ta tabbatar da aminci tsakanin ita da al'umma bayan nan za ku ji cewa 'yan siyasa a najeriya na ci gaba da tsokaci kan yadda kotunan ɗaukaka kararrakin zaɓe ke ci gaba da yanke hukunci duk shari'o'in da ake yi a ƙasar nan baki ɗaya za ka ga kalilan ne waɗanda a zuwa yanzu aka ce bayan an yi an karɓe kujerun kujerun kuma suka tabbata an karɓe su Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha sakwa take gabatarwa inda shirin na wannan makon zai duba hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke tsakanin shugaba Bola Tinubu da Atiku Abubakar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Joe Biden ya tattauna ta wayar tarhoji Litinin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu inda ya jaddada cikin goyon bayansa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas, yayin da ya kuma jaddada wajibtin kare fararen hula Falastinu da kuma rage barnar da fararen hula ke fuskanta a yayin yakin. Shugabannin biyu sun tattauna yiwuwar samar da tsagaita wuta don baiwa fararen hula a Gaza damar ficewa daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa cikin koshin lafiya. don tabbatar da ganin an kai agaji ga fararen hula da ke cikin bukata da kuma yadda za a iya sakin mutanen da ake garkuwa da su shugaban ya kuma yi tsokaci kan halin da ake ciki a yammacin kogin jordan da kuma bukatar a hukunta matsatsuwar ra'ayi kan ayyukan ta'addanci sun kuma amince sake yin magana a cikin kwanaki masu zuwa in ji fadar white house a ɗaya bangaren kuma sakatare jiran majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya yi kira da a gaggauta tsagaita wuta a gaza wanda ya ce tana zama tamkar makabarta ga ɗuruduwan ƙananan yaran falastina a kowace rana yayin da kwamitin sulhu ya ci gaba da tsayawa cik kan ɗaukar kowane irin mataki hanyar wucewa gaba a bayyana take kamar yadda ya shaida manema labarai a majalisar ɗinkin duniya a dakatar da buɗe wuta na jin ƙai yanzu ya ce dole ne dukkan bangarorin su mutunta nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa kuma babu wani bangaren da ke cikin rikici da ke sama da doka wannan yana nufin a sakin mutanen da aka garkuwa da su a gaza ba tare da wani sharaɗi ba yanzu in ji shi game da maza da mata yara arba'in da hamas ta sace a harin da ta kai ranar bakwai ga watan oktoba cikin isra'ila a ranar litinin ne hukumar soja da ke mulkin kasar mali ta yi watsi da zargin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi da cewa sojojinta da sojojin rasha sun kashe fararen hula arba'in a wasu hare-hare uku da suka kai a birnin bamako ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce rahoton na kungiyar human rights watch da aka fitar a makon da ya gabata ya ɗauki matakin son rai da son zuciya wajen sanya sojojin ƙasar daidai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da sojojin Mali sun kashe akalla fararen hula 175 waɗanda yawancin yawancinsu yara ne tsakanin watan Afrilu zuwa Satumba inda suka yi Allah wani da kisan gillar da aka yi fararen hula a matsayin laifukan yaƙi. Ƙungiyar agaji ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta ce ƙungiyar tallafa musulunci da musulmi mai alaƙa da alƙa'ida ce ta ɗauki alhakin kashe fararen hula ƙalla. 135 a har da ta kai. An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kisan mutane biyar tare da kona kayan abinci da abubuwan hawa a wani hari da 'yan bindiga suka kai da safiyar ranar litinin a garin gidan buwai da ke karamar hukumar raba ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wannan harin da yana zuwa ne lokacin da mahukunta ke cewa suna ɗaukar matakai na magance ayyukan ta'addanci a najeriya daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto har yanzu wasu al'ummomi a najeriya suna kasa samun yin bacci da idanu biyu rufe saboda rashin tabbas na matsalar 'yan bindiga duk da yake wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan bindigar a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya da safiyar jiya litinin jama'ar garin gidan boy a karamar mulki ta raba sun wayi gari da rashin mutane biyar sanadiyar harin da 'yan bindiga suka kai a garin rundunar 'yan sanda ta najeriya ta tabbatar da lamarin ta bakin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i kan ma rumbu da abinci wuta da shaguna da kuma abin hawa mashin da mota wanda suka kuma kashe mutum biyar kaɗan jikata wasu babu rahoton cewa an ɗauki mutane da eh, haka kuma shi on wurin tare da haɗin gwiwa na majalanci da sojoji suka garza suka kai a ɗauki wannan wurin dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar abdullahi alhaji zakari ya nuna damuwa akan faruwar lamarin wanda ya ce baya rasa nasaba da tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda 'yan bindiga ke tsoro kuma suna shakkun shiga garin saboda shi kusan duk sokoto da kewayen sokoto an san shi mai kokari ne kuma arziki ne kuma allah ya jarbice shi yanzu aka wannan aiki da yake na taimaka ma kasa an kama shi yana gidan yari tsari shi yasa muna ganin shi yasa son kai tattaki suna ta neman sa'a ta shigowa wannan garin kuma gaskiya sun shigo ba karamin banda sun kawo jama'an mu ba. to wani irin yanayi mutanen garin suke yanzu. gaskiya wannan garin suna cikin yanayin dardar. saboda gari ne wanda wannan mutumin ya sunan da ake ma yusuf dan ayya da ba mamaki sanin cewa yana can tsare da jami'an tsaro yasa sun ka shigo wannan garin sun kai wannan aika to ko mai rundunar yan sanda za ta ce akan batun tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda yan bindiga ke tsoron shiga garin saboda shi to ka san irin wani abun ya faru za ka ji bayanai da kurfe da dama amma in ma wani abu ne za ka ga mun samu shi mai gari da kuma kanto kaman kuma wanda kuma insha Allah za wata tattaunawa a ga kaga mu haka ne insha Allah za mu samu wannan labarin ko kafin wannan harin an kai wani makamancin sa a garin Duhuwa na karamar hukumar mulki ta Wurno mai makwabtaka da Raba duk a gabacin Sokoto wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane shida da kuma wata hubbasa da mutane suka yi na hallaka wasu mutane da aka gano suna yi wa 'yan bindiga leƙen asiri a garin huci na karamar hukumar mulki ta Gwadabawa masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Farfesa Bello Bada na ganin cewa kowa na da gudunmuwar da zai bayar wajen samun mafita daga wannan matsala ta rashin tsaro Wata al'umma a kowace ƙasa ta duniya suke da babban rawar da suke takawa amma sai fa hukuma ta tabbatar da aminci tsakani ita da al'umma. Wata hukuma ta yi ƙoƙari al'umma sun yarda da ita sun amince da ita cewa tana musu fata alheri kuma da gaske take yi. Idan suka fahimci haka to su an mutane waɗanda za su fara ba da bayani na asiri wanda kuma shi zai sa ita kuma hukuma da ke da karfi ta yi amfani da wannan bayani na asiri tare da abin da jami'anta sun ka samo mata. Fatar 'yan Najeriya dai ba za ta wuce ganin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba na rashin tsaro a ƙasar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon nan na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti tara. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Ɗaruruwan Yahuda masu fafutuka a nan Amurka sun mamaye mutum-mutumin 'yanci na New York cikin lumana a ranar Litinin don neman tsagaita buɗe wuta ga Isra'ila da kuma ka ƙarshen bamaman kisan ƙari dangi da ake wa fararen hula a tsirin Gaza. sanye da bakar riguna masu ɗauke da takin yahuda na buƙatar tsagaita buɗe wuta a yanzu ko kuma ba da sunan mu ba masu zanga-zanga sun ɗaga tutocin da aka rubuta duk duniya na kallo da falastina su kasance masu 'yanci mahalarta zanga-zangar daga cibiyar fahimtar gabas ta tsakiya sun buƙaci aka ƙarshen kisan kiyashin da isra'ila take wa falastina fararen hula a gaza shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya faɗi jiya litinin cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa rashin tunani ne a tattauna batun gudanar da zaɓe a ukraine a lokacin yaƙi ya yi kira da haɗa kai domin kaucewa tattaunawar siyasa mara ma'ana ya kamata mu gane cewa wannan lokaci ne na tsaro lokacin yaƙi wanda makoma ƙasa da al'ummar ta suka dogara gare shi in ji shi ya ci gaba da cewa ya yi imani cewa zaɓe bai dace da wannan lokacin ba Zelensky ya ce yana da matukar muhimmanci a mai da hankali kan ƙalubalen soji da Ukraine ke fuskanta yayin da take kokarin fitattaka sojin Rasha da suka mamaye kusan kashi biyar na yankunan tafiye da watanni ashirin bayan ƙaddamar da wani gagarumin farmaki a watan Fabrairun 2022. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. kotunan ɗaukaka ƙara da ke sauraron ƙararrakin da a ƙararrakin da suka biyo bayan zaɓuɓɓukan da aka yi a najeriya cikin watan fabrairu da maris da suka wuce na ci gaba da yanke hukunce-hukunce a kan kujerun 'yan majalisar dokoki da na gwamnonin kasar gabanin wa'adin da doka ta shata musu ya ƙare yayin da 'yan siyasa da masana dokokin ƙasa ke ci gaba da yin sharhi kan yadda shari'un ke tafiya daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari shari'un da ke tafiya ko aka kammala su sun shafi samfurin dukkanin kujerun da aka tsaya zaɓe a kansu a watan fabrairun da ya gabata wato na gwamna da na shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki na ƙasa da na jihohi Baya ga wasu kujerun gwamnoni da ake tafka shari'a a kansu yanzu haka a Majalisar Dokokin Najeriya mai kujeru 469 an gabatar da korafin rashin gamsuwa da sakamakon zaben guda 356 kuma zuwa yanzu an warware kararraki 38 yayin da 318 ke jiran kammalawa kujerar ɗan majalisar tarayya ta kura garin malam da madobi a jihar kano da birnin kudu da buji a jihar jigawa kana da kuma kujerar sanata mai wakiltar kogi ta tsakiya da takwarata ta adamawa ta tsakiya a jihohin kogi da adamawan na cikin misalan waɗanda aka kammala shari'unsu barista amina umar guda cikin lauyoyin da ke zuwa kotuna a jihar kano ta yi fashin baki akan sigar gudanar da shari'un da suka shafi zaɓe kotunan zaɓe kotuna ne na musamman wanda suke da nasu yadda ake tafi kar da abubuwa so shi yasa zaka ga ana ba da lokaci a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza dole akwai abin da ake ce ma fiya hearing wanda ya kara in ya faɗi nashi to dole wanda aka yi kara shi ma a bashi time din da zai faɗi nasa yaran dan. sai kotu ta yi wani abu da ake cewa ko ruling ko judgment abin bambancin da ke tsakanin rulin da judgment shine shi rulin wato hukunci ne kwarya-kwaryan hukunci hukunci ne ake yi a cikin shari'a ba tare da an gama shari'a ba yayin da shi kuma judgment hukunci ne na ƙarshe wanda wanda daga shi babu wani abu sai dai mutum ya ɗaukaka ƙara idan doka ta ba da damar a ɗaukaka ƙara so duko su dokokin zaɓe wasu dokoki ne da suke zaɓaɓɓu kuma na musamman kuma wanda aka yi su don zaben. Ta yiwu wannan sarkakin dokokin ce ta sanya wasu 'yan Najeriya ke ganin tamkar ana samun kwangaba kwan baya a sha'anin shari'un zaben kasar. 'Yan siyasa irin su sanata Masa'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili a Majalisar Dattawan Najeriya ke cewa. Duk shari'o'in da ake yi a ƙasar nan gabaki ɗaya za ka ga kalilan ne waɗanda zuwa yanzu aka ce bayan an yi an karɓe kujerun kujerun kuma suka tabbata an karɓe su to ina nuna wa mutane cewar za a je kotun ƙasa ta yi shari'a a ce an karɓa saboda waɗansu dalilai a je can sama a sake cewa a a waɗannan dalilan da aka faɗa ba haka suke ba saboda haka idan haka kai kana da wannan tunanin cewar haka za ta dinga faruwa menene dalilin da ya sa mutum ma zai je kai kara su ni ina ganin da cewar mu 'yan siyasa mu yi karatun ta natsu abu na biyu kuma shine ya ma kamata hatta ita hukumar zaɓe ya zama a ce ta ɗauki darasi daga dukkan irin abubuwan nan da yake faruwa shin me isa suke barin waɗansu ƙofofin da ma za a ce an yi zaɓe an kai ƙara har ma a ce za a dinga mujadala a kotu tsakanin wadda yi nasara da ma wadda bai nasara ba saboda haka ita kanta hukumar zaɓe ya kamata ta dinga tsayawa ta kalli irin ayyukanta yayin da kotun ɗaukar ƙara ta abuja ta keɓe lokacin da za ta yi hukuncin ƙarshe akan shari'ar gwamnan kano ana sa ran kotunan ɗaukaka ƙara za su karkare hukunce hukuncen su daga nan zuwa ƙarshen watan gobe na Disamba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ma kotun kolin abin da ta faɗa tana da conflicting takardu guda biyu. Ok, kun kawo, mun kawo, Mm. kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne za ka aminta da shi a takaice dai ga takarda nan an mika da sun ce wannan takardan ba mu san inda ya samo ta ba kuma ba mu muka ba da ita ba kana da daman ka je kasuwa ka yi printin tun da ka gama makaranta ka yi printin eh, takarda eh, a kai kana ah, ikirarin yanzu kana shugaban kasar Najeriya ya je kasuwa ya buga takardar bugi kenan jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya kamar yadda tsohon mataimakin shugaban kasa a ciko abubakar wazirin adama yi a ran biyar ga watan oktoban da ya gabata lokacin da ya gayyato 'yan jaridu ya yi musu korafi game da shari'ar da kotun kolin najeriya ta yanke game da makomar zaben da aka yi na shugaban kasa a shekarar nan shi ma dan takarar jam'iyyar labour party wato peter obi shi ma jiya ya kira shi taron 'yan jaridu inda ya nasa korafi yana caccakar wannan hukuncin da kotun koli ta yanke inda ta yi jifa da karar da shi obi din da shi wazirin adama suka shigar suna kalubalantar nasarar zaɓe da aka yi wa shugaban ƙasa na yanzu mai ci bola ahmed tinubu a zaben bana ɗin da aka yi idan za a tuna a ran 26 ga watan oktoba ne ita wannan kotun ta koli ta najeriya ta yi jifa da wannan ƙararrakin da su a tiku da obi suka shigar inda kuma wannan yasa aka zo ƙarshen kulkul ga duk wani yunkuri ko ƙorafi da za su so su yi na shari'a dangane da wannan zaɓe din to ya mutane suka ji game da wannan hukunci sunana yusuf dingyadi mataimaki na musamman akan sha'anin watsa labarai da sadarwa ga shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa a najeriya mu a ganin mu a jam'iyyanci cewa wannan abin da aka yi bai dace ba kuma ai son rai ita kanta kotun koli ta kauce tsarin da ya dace ta bi akan sha'anin da ya shafi hukunci na tsarin mulki na shekara 1999 kuma muna ganin da kotun kul ta yi adalci ta bi wannan da abubuwan da za a samu akan adalci za su fi abinda ake ganin ayi a yanzu sai dai mun bar ma 'yan najeriya zaɓi 'yan najeriya dai sun riga su tabbatar da cewa kotun kul ta riga ta yi hukuncinta. sunana adamu bura fotosko dan gwagwarmaya kuma dan jam'iyyar apc hukuncin da kotu ta yanke ta yi daidai saboda kowa na ƙarƙashin ah, doka da oda ne a hukunci da aka yanke ya yi daidai dama a suwajibol ahmed tinubu shi ya ci zaɓe kuma an tabbatar kuma gaskiya ta yi halinta. haka ne watakila za ku tuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da aka fito da shi a lokacin da ake wannan yanke hukunci na kotun kolin najeriya shine cancantar wasu 'yan siyasa na tsayawa zaɓe ciki da shi tunubun da ko mataimakinsa kashin shattima kuma daga kan batun kashin shartima ne za mu dora a yau a kashi na biyu na muhawara da wakilinmu na abuja nasiru alamu alhika ya shira mana tsakanin lauyoyi guda biyu ɗaya mai wakiltar bangaren atiku abubakar ɗaya mai wakiltar bangaren bola tinubu wato yana muku magana barista abubakar kurawa da ke wakiltar bangaren tinubu da kuma lauya awwal abdulkadir albarudi da ke wakiltar bangaren wazirin adamawa. awwal abdulkadir albarudi na ji kamar kana cewa ko wani abun da kotun koli ta yi kana nema ka kalubalanci kurawa. ai eh, maganar da ake yi abin da ya ɗauko a wannan jam'iyya da ta zo take kalubalantar fitowan kashin shetima a matsayin mataimakin shugaban kasa abu ne mai sauki kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida don haka pdp ta fito ta ce jam'iyyar da ba ta ta ba bai dace ta tsayar da ɗan takara ba wannan matsala ce ta cikin gida amma idan abu an zo mutum ya zama shugaban ƙasa wannan babu wani laifi a kawo takardu da bayanai kuma an ji an kawo takardun amma kuma eh, kotun koli ta duba abin da na kira da salo da fit da fice ita ma kotun kolin abin da ta faɗa tana da konfliktin takardu guda biyu kun kawo mun kawo mm. kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne za ka aminta da shi kwashin ɗin da fara da yake kenan a ranar da aka yi zaman farko mhm. ku kun zo da takarda kun ce gashi kuma ita jami'ar nan ta yi bayani tun a amurka tun lokacin da ake fito da abun nan sukan suna canja taswirar certificate ɗinsu lokaci zuwa lokaci idan an yi ya zamanto an baka takarda a lokacin kai da ka gama sai ya zamanto ka sar takardar ka ta sabunta saboda wani dalili in kai applying a maka issue ba na wancan lokacin za a baka ba na wannan lokacin za a baka to saboda kawai jimar takardar mutum ta bambanta ku zo kuna sha ba daidai bane muna karye muna zubar da mutuncin kasar mu ne fa bari ta kurawa bari ta kurawa da kasa muna kara mutuncin kasar mu dai ka fahimta dole ne mu saka alamomin tambaya akan abin da suka faru saboda mutum ne wanda ya zama shugaban kasar Najeriya babu wanda zai blackmail wani dan ya fito ya tuhumi abubuwan da suke faruwa akan shugaban kasa ai muna ai muna maganar demokradiya ne kuma muna ganin yadda ake yin demokradiya a sauran kasashe bai dace mu ma mu zama ba mu bin doka da oda ba kamar yadda yake a cikin an riga an gama bin yawa don haka babu wani abu daga yau har wato daga shekarun da suka wuce har shekaru masu gaba kowane ɗan Najeriya yana da daman ya ci gaba da tambayar yadda aka yi aka samu wannan takarda saboda akwai zaɓuɓɓuka na gaba. Wannan yadda aka yi ba wanda hana ɗan Najeriya ya tambaya sannan kuma babu wani ya hana ɗan Najeriya shi ma. Sannan maganar da amsa gwargwadon tambayar da aka yi. Yawwa sannan maganar da kake faɗi kamar yadda na faɗi maka a baya akwai maganar da ka faɗi cewa mu shigo cikin jam'iyyar da ba ta mu ba mu ce ya aka yi suka tsayar da wane. to ka san abin da ah, ah, supreme court ta faɗi akan cewa akwai abu na cikin gida kai ba ka da daman ka shiga ciki ka kai questioning wasu akan abin da suka gabatar sannan magana da kake faɗi har wa yau na cewa suna da dama a takaice dai ga takarda nan an mika da sun ce wannan takardan ba mu san inda ya samo ta ba kuma ba mu muka ba da ita ba kamar yadda ake faɗi shine kana da daman ka je kasuwa ka yi printing tun da ka gama makaranta ka yi printing eh, ta kai da a kai ah, kana ah, ikirarin ka shugaban kasar Najeriya ya je kasuwa ya takardar bogi kenan tambayar tambayar ka idan kana ikirari ne kaga shi ma sai mu ɗauko wani sabon magana kuma a'a kana ji ba ikirari na shugaban kasa ya shiga kasuwa ya je kamar yadda wasu jahilai wanda kai a matsayin ka na lawyer bai kamata ka faɗa haka ba ba maganar haka ba ne kan kurawa da kuka awwal abu kadir albarudi da kata ba ka kurawa bari mu yi wannan abin da ɗaya bayan ɗaya don ana fahimtar bayanan idan an hargi a muhawarar lokacin da ake sauraro ba za a fahimci bayanan kowa filla-filla ba awal dai eh, ka ta maganar ka sai sa yana jin kurawa na ga yana nema ya ma wani mummunan eh, eh, ka kare kanka shi kuma sai yi magana mu ji yawa maganar da muka sani wanda ya tabbata shine takardar da aka kaddamar da ita sun ce ba daga gunsu ba ne kuma ba san inda ya samo ta ba. Don haka maganar tambaya nake maka cewa shin a ina ya samo ta shin wanda ya gama makaranta yana da daman ya je ya yi designing certificate according to yanda yake so ne ko yaya ne saboda makaranta dai ta ce ba daga ko da tasa ta bata kamar yadda ya faɗi cewa tasa ta bata ko sanda zai je exile ko wani abu da sauransu yaushe ne ya je suka kuma ba bashi wannan ba su san da wannan takardar ba don haka kuma kwasan su ba irin mu bane da muke yin abu kara zube idan an yi wannan kes din ya jima a gaban su duk comprehensive bayanin da ya kamata su bayar sun bayar don haka ba wai yau a wannan shirin ne muke so mu karrara wannan maganar cewa takardar da ya kaddamar da ita a kotu ba wai daga wajensu take ba kai ka sani kowane ɗan ƙasa ya sani kuma abin da ya tabbata kenan shi ne abin da nake so ka fahimta amma maganar ina zargin shugaban ƙasa ina da dama in ajiye tambaya ta a irin tsarin da nake so amma ba za ka tsirsa samun cewa na ce shugaban ƙasa ya je ya yi ya yi dizainin takarda ba tambayan ka na yi mutum dan ya gama makaranta yana da hurumin ya je ya yi dizainin takarda a irin tsarin da yake so saboda su dai sun ce wannan takarda ba daga wajen su bane yawa to a sa baka kura muna jin ba da an tsaro nan ina ga dai ba su da yi bayanin nan da ya gudana filla filla ba da ya bi shi filla filla ba wato abin da ya faru kamar yadda na fara maka bayani a baya na gaya maka cewa su wannan jami'a ko a baya misali da suka ce irin wannan ba shi ne irin tarar satifiket ɗin da suka bayar ba a 1979. Eh yawa. Satabwa abin da suka faɗa kenan na ɗaya kenan. Na biyu abunnan dalili na PDP suka suke tunƙaho da shi akan cewa an yi fojiri. To sai bayani ya zo daga baya daga cikin jami'ar kuma cewa normally lokaci zuwa lokaci sukan canza taswira ta certificate ɗinsu. tantance shura na certificate kuma idan na ya yabar kai applying a baka wani ba za a baka na shekarar da ka gama ba na wannan shekarar da kai applying a cikin ta a lokacin za shi na wannan lokacin shi ne za a baka mm-hmm. na biyu kenan na uku kuma maganar da eh, kake na na maganar mutum ko yana da ba wani wanda yake da hurumin ya je forgery ai forgery is an offense misali on da Nigeria in fact on da virtually all laws ma across the globe forgery is an offense so babu wanda yake cewa wani ya je ya forgery ko kuma wani yana encouraging forgery amma abin da zaka gane a America abin da bayani ya fito daga cikin jami'a da kuma masana da suka yi karatu a can da wanda wasu suke zaune a can bayanin da muka samu da in kana son ka tantance magana ba masa ta da kake bukata ba transcript kakan bukata shi ne zai baka cikakken bayani na mutum ba wai maganar certificate ba To ko to wani aka tsarin Amerika ke To aka ba ba saboda ba ku san me za ku je ku nema a gurin ba. To wanne aka ba INEC din Najeriya? A INEC ai sa take da gaba shi ne abin da ake a wajen ɗinka amma in wai bincike kake so ka yi a kaina misali ni ba sa abubakar kurawa na ce maka na je harvard na yi karatu lo shekara kaza zuwa kaza in kana son ka tantance don ka ɗauki kwanin harvard da na bayar kace da shi za ka yi bincike ba za ka samu abin da kake so ba in dai a america ne sai ka nemi transcript ina transcript ina shine zai bayyana maka ni da abin da nake kirari akan nayi ba da samu abin da kenan ba mutanen pdp da mutanen atiku abubakar ba transcript suka je nema ba ba mamaki yayi amma yanzu dalilin da ya sa takardar da ya kaddamar da ita wanda ya suke zargin cewa wanda suke zargin cewa ba da ba ne ne dalili a rage dade ina son mu fahimci juna Juma da to bari mu tsaya nan sai Allah ya bai dumu nan rana wato insha Allah mu dawo mu ci gaba kuma daga cikin abubuwan da za mu tabo a wannan lokaci din shine batun takardun tunubu na karatu wanda wasansu ba gabatar da su a lokacin da tinubu ya tsaya zaɓuɓɓuka a can baya ba lokacin da ya tsaya zaɓen takarar sanata da kuma gwamna a lagos me yasa yanzu ake kawo wannan takardu na makaranta irin ta chicago muna fata za ku kasance da mu yanzu muna son mu gode wa shi wakilin namu na abuja nasiru adamu hikaya da baƙi nasa da suka hada da barista abubakar kurawa da kuma barista awal abdulkadir albarudi a madadin su duka ali mustapha sakwata ne ke muku ban kwana daga washington ku huta lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice To a takaice shugaba Joe Biden ya tattauna ta wayar tarho Litinin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu inda ya ji da cikakken goyon bayansa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas yayin da kuma ya jaddada da wajabcin kare fararen hula Falastinu ya kuma da kuma rage barna da fararen hula ke fuskanta a yayin yakin. a ɗaya bangaren kuma sakataren janar majalisar ɗinkin duniya tony guterres ya yi kira da a gaggauta tsagaita wuta a gaza wanda ya ce tana zama tamkar makabarta ga ɗaruruwan yaran falastinawa a kowace rana yayin da kuma tun sulhu ya ci gaba da tsayawa cik kan ɗaukar kowane irin mataki a ranar litinin ne hukumar soja da ke mulkin kasar mali ta yi watsi da zargin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa sojojinta da sojojin hayar rasha sun kashe fararen hula arba'in a wasu harare uku da suka kai a birnin bama kuma aikar harkokin wajen kasar ta ce rahoton na kungiyar human rights watch da aka fitar a makon da ya gabata ya ɗauki matakin son zuciya da son rai wajen sanya sojojin ƙasar daidai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma dadi balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.